sai dai Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna muku barka da zuwa sabon shirin mu na tsokacin mako inda muke tattauna batutuwan siyasa, zamantakewa na arewacin Najeriya da ma kafatan Najeriya da madakin da inda harshen Hausa yake a duniya. Maudu'in mu na yau shine a ah, hatsarin jirgin sama da helicopter ko kuma ake cewa jirgi mai tashin angulu na sojojin sama wato Nigerian Air Force na Najeriya suka yi a litinin ɗin da ya wuce za mu tattauna me ya faru kuma za mu yi tsokaci a kai a washin me ya faru ne za mu tafi gadan gadan a wancan litinin ɗin da ya wuce 14 ga watan Agusta a litinin ɗin da ya gabata aka samu wani lamari abin alhini a jihar Niger na Najeriya wato 'yan ta'adda suka kai hari ga sojojin ƙasa suka kashe wajen guda goma sha hudu suka kuma ta wasu to bayan abin ya faru su kuma sojojin sama suka tafi da jirgi mai tashi angulu wajen kwaso su wakin da kuma wanda suka ta din su kuma a hanyar dawowa daga Niger din sun je wani a kafin masu bar jihar Niger din suna sharo da local government jirgin nan ya yi hatsari ya faɗi sakamakon haka da su waɗanda suka je ɗin suka je ɗauko gawa wakin su hudu da su waɗanda suka jikita ɗin ana zancen da rayukan da aka salwantar da wanda aka kashe ɗin tun dama wajen mutane guda talatin da shida. kafin mu tsokacin na farko muna wa iyalan waɗannan sojoji ta'aziyya sannan mu ne cewa sojoji suna ba da abin da ya fi komai soyuwa ga ɗan adam wato rayuwa suke sadaukarwa ƙasa saboda haka abu ne wanda za mu dole mu jinjina musu su mu yi addu'a Allah ya karɓi shahadar su dole kuma mu jinjina wa iyalansu saboda sanin mu ne sojojin nan ƴaƴan wasu ne kannan wasu ne yayyin wasu ne mazajen wasu ne iyayen wasu ne Allah ubangiji ya ba iyalansu hakurin jure rashi mutane na biyu da zamu ta'aziyya kuma su ne hukumar sojojin sama din Nigerian Air Force muna musu ta'aziyya da dukkan sauran sojoji da sojojin ƙasa din da kuma sojojin ruwa muna musu ta'aziyya da kuma Najeriya gaba ɗaya da kuma mu kanmu tunda wayannan sojojin kamar da muka ce ƴan uwanmu ne abokanmu ne Allah ubangiji ya ji kansu da rahma Allah ya sa kuma sauran sojoji da suke yaƙi Allah ya sa su yi galaba akan wannan 'yan ta'adda wannan kin tsokaci da farko da zamu shine mu jinjina wa gwamna Naija wato Umar Muhammad Umar Bago wajen kokarin da yi na kai wa sojojin sama ɗin hukuma abin nan can a Abuja headquarter kwata su ya kai musu ta'aziyya da kuma zuwa fada shugaban ƙasa da yi da kokarin a ƙara zage dantse wajen yakin yakar wannan 'yan ta'adda Eh, abin da ya wannan kwarai abu ne wanda ya burge sai dai dan tsokacin da za mu yi shine kokarin da ya na cewa ai ana kokarin ai sulhu da wayannan yan ah, ta'adda to ya ga cewa to wani irin sulhu zaka yi da dan ta'adda dan ta'addan da ya maida sana'arsa ta'addanci ya sace shanu ya sace mutane ya keta haddin mata ya ya mai da yara marayu ta hanyar kashe iyayensu to shin wanda ya mai da wannan sana'a to in ka zo za ka yi sulhu da shi akan me za ku yi sulhu mu shirin tsokaci yana ganin cewa majalisar tsokaci muna ganin cewa ai shi dan ta'addan babban sulhu da zaka yi da shi bayan ka kamo shi koda yayi saranda ya mika makamansa kamata ya yi masa special court tribunal a aika shi lahira kamar yadda yake aika mutane lahira zancen sulhu da dan ta'adda ma kusan bitar kuma mun gani sulhu da dan ta'adda din ba an yi a Maiduguri ko wancan satin da ya wuce mun ga yan ta'adda din bayan an yi sulhu da su ana kokarin akwai abu sana'o'i da sauransu sun fito ma suna zanga-zanga wasu ma za ga cewa mutum ya zo ya ce ya tuba daga daga shi ta'addancin ko boko haram ko waye daga baya kuma ya zo ya koma so da haka shi yana na ganin cewa duk wanda aka samu a cikin harkar ta'addanci kamata ya yi daidai da gwargwado kamar da dai da ake a harkar lokacin mulkin soja na kama shahararren barawo amdu roba a ɗaure shi a duro a sashi ƙarƙashin gada a buɗe masa wuta mun gani inda aka wasu banyan barayi kamar su anini su rambo da sauransu wanda ake a sauran kasashe duk wanda yake ta'addanci ba ka zama da shi kana sulhu kana lallaba shi kamata ya shi ma kamar yadda yake yake yake wa mutane ta'addanci shi ma a yi masa karamin ta'addanci wannan kenan abu na biyu shine kuma mu kanmu ma juna nasiha bayan wannan jirgi ya faɗo wasu 'yan ta'adda sun yi bidiyo suna cewa su suka harbo jirgin daga sama kuma hukumomi suna cewa wannan abun kawai faɗe ne tunda jirgi ne mai ƙarfi sosai wanda zai wahala ka iya harbo shi da ma ak sama to abu shawarar da zamu ba mu juna shine wasu mu da suke da shafafukan yanar gizo da sauransu muka rika yaɗa wa'annan bidiyo ɗin kusan wasu ba suna murna eh, saboda ko siyasa ko kuma rashin fahimtar ah, sadaukarwa wa'annan sojoji da kuma rashin tausaya wa iyalansu kamar da muka sani iyalansu fa sun ba da su ne sun eh, da nake muku wannan mutanen da suka je suka sa kansu iyayen wasu ne mazajen wasu ne ƴaƴan wasu ne ƙannan wasu ne yayyin wasu ne to kaga ba dai bane ba rika yaɗa wannan hotuna na yan ta'adda kusan muna muna muna muna muna kaman kamba mai yan ta'addan akan sojoji wanda kamar da sanin mu ne cewa sadaukar da suka yi da taimakon Allah shi yasa muke ma iya bacci a gidajenmu wannan kenan abu na hudu da zamu tattauna shi ne a kasashen da suka ci gaba kamar da muka sani idan mutum sojoji irin wannan suka sadaukar da rayukansu rayukansu ga kasashe akwai wani da ake cewa privileges wasu wasu damammaki da ake basu wani sa'in bayan sun sadaukar da rayukansu akwai wani kuɗi mai gwabi da ake ɗauka a ba iyalansu bayan wannan kuɗaɗe ana iya ɗaukan scholarship a ba 'ya'yansu da sauransu to na san wace irin sojojin Najeriya ana musu amma a bisa jahilcin muna gani to idan ana yi ma ya kamata a ƙara yi misali idan soja ya sadaukar da rayuwarsa ya to cewa ya rasa ransa a fagen fama wajen kare ƙasa kamata ya idan ana ana ba da ko nawa aka ba shi ko miliyan ɗari aka ba iyalansa da abin nan ba asara aka yi ba idan aka ba ƴaƴansa scholarship daga primary secondary har university ba asara aka yi ba saboda a ƙara buga abin na ƙara wa sauran sojojin himma wajen yakin wannan yakar wannan yan ta'adda abu na biyar kuma da zan ba mu tattauna akai shine kusan za a ce kuma shine na ƙarshe wannan hatsarurruka jirgin sama musamman na Najeriya Air Force yana maimaituwa idan ka duba mulkin Muhammadu Buhari shekara takwas za ga cewa an samu haɗin jirgin sama na Najeriya Air wajen guda goma sha hudu to kana ganin ya kamata su kansu hukuman Air Force su zauna su gani su ga shin wannan jiragen ne sun zama outdated ne wato tsofaffin jirage ne ko kuma abin da ke faruwa shine wayannan jiragen suna ba a maintaining ɗinsu ko kuma a rika duba lafiyar jiragen saboda irin wayannan hatsarurrukan ya kamata a ce ba za a zama dole har hatsari na faruwa ko ne ko kasashen da suka ci gaba hatsari yakan faru to irin wannan din ya ta cewa a ce ana samun kalilan kaga shine ya kamata a duba jiragen nan a gani a ƙara inganta kayan aiki a kamar yadda muka ce wannan abu shine tsokacin mu na ƙarshe shirin ya zo ƙarshe kuma mun tattauna batun faɗuwar jirgin sama na Nigerian Air Force wato hukumar sojojin sama na Najeriya mun yi wa juna ta'aziyya mun wa 'yan uwansu ta'aziyya mun ba wa kanmu shawarwarin da muke ganin ya kamata a ƙara zaƙe da tsaye wajen yaƙan wa'annan 'yan ta'adda insha Allah shi zai takaita a nan shi insha Allah kuma sai wani satin kafin nan jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lamarin garin nan sai da garin nan sai mutumin da ya san garin nan